amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu cikakkiyar godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ƙara nuna mana wannan lokaci muna roƙo da fatan Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da alkhairai da albarkatu da ke cikin wannan wata mai albarka yau bakwai ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda shi ya yi daidai da 12 ga watan 5 2019 ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da muke gabatarwa wanda muke cikin suratun an'am sura da take magana sura ɗayar makka wacce take magana wutan tauhidi wanda ajiye muka tsaya fanin allah maɗaukakin sarki Kun ayyu shay'in akbaru shahadatan Kunilla. yau za mu tashi faɗin allah maɗaukakin sarki allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum

madaukakin sarki yake cewa allazina atainahumul kitaba su waɗancan mutanen su ne mutanen da muka ba su alkitaba littafi ma'ana an wa mutanen annabi Musa at-taura su kuma waɗannan mutanen annabi Isa an ba su injila ya'rifunahu sun san wannan littafin ku sun san shi abinda ake nufi sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun san siffofinsa da halayensa da ɗabi'unsa da komai da komai nasu sun riga sun karanta a cikin wancan littafin ya ku sun san annabi sallallahu alaihi wa tun tunda a cikin waɗannan littattafan an bayar da labari na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة wa mathaluhum fil injili dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili misalin an buga misali an faɗi siffofi da halaye na annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin attaura kamar yadda aka faɗi halaye da ɗabi'u da halayen annabi da sahabbansa gabaki daya a cikin injila ma'ana dillata tafar nan sun yi bayani a kansu wa ƙala isa bin maryama ya bani isra'ila inni rasulullah ilaikum musaddikan lima bayna yadayya wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu ahmad har sunansa an faɗa sabbansa kuma an faɗi siffofinsu da ɗabi'unsu don haka ya arifu kwarai da gaske sun san annabi duk wanda ya karanta a taura ya san annabi ya san sifofinsa ya san ɗabi'unsa ya san komai nashi hakanan duk wanda ya karanta injira ya sani kama ya arifu na ahu kamar yadda suka san 'ya'yan cikinsu yanzu da za a zo a jera maka yara a ce ka wari yaranka ɗanka na cikinka za a samu shakka ko tantama za ka yi kuskure ba za ka yi kuskure ba to shi ne allah ya buga misali cewa tsabar sanin da suka yi sun san su kamar mutum ne ka zo ka saka yaransa ko ka saka ɗansa a cikin yaran da ba nashi ba sai ka zo ka ce masa kana so ya ware ɗansa ka gaba zai samu tantama ba tabbas kai tsaye zai daya cire yaransa kawai dai me ke damunsu allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun sun asarantar da kansu waɗanda suka asarantar da kansu fahum la ba za su taɓa yin imani ba saboda asara ta riga ta same su shi ya saka ba za su taɓa yin imani ba za su zamanto cikin wancan kategori cikin wancan tsari cikin wancan yanayi na rashin imani da kuma a na rashin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam asali ma tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo su suke gaya wa su waɗanda suka karanta waɗancan littattafan su suke gaya wa su suke gaya musu suke ce musu ga irin siffofinsa ga irin siffofinsa amma lokacin da annabin ya zo musu sai suka yi imani da shi suka kafirce masa Walan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahun wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi Allah yace fala'natullahi 'ala al-kafirin a baya sun kasance su waɗannan yahudawa da kiristoci suna gaya wa kafirai cewa wanda ba su da littafi suna ce musu ai akwai wani annabi mai siffa kaza mai hali kaza mai ɗabi'u kaza wanda Allah zai aiko sa lokacinsa ya mazo an kusa a aiko sa idan aka aiko sa za mu haɗa kai da shi za mu yaƙe ku za mu haɗa kai da shi za mu yaƙe ku annabi ne mai nasara ga siffofin ga ɗabi'unsa amma lokacin da annabin ya zo shi saboda bai fito a cikin yahudawa ba bai hude ba ne saboda bai fito a gidansu ba kiristoci ba kirista ba ne shi ya saka sai suka isi mai sai suka isi imani bayan haka allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa Wa ومن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الله مدوكين سركية ومن أظلم أي لا أظلم ممن تكول على الله باب وند يفي ظالمتي ممن افترى على الله كذب ممن افترى على الله كذبا bin nakira a nan wajen a wani wajen mimman iftara alallahi Allahil wa huwa yud'a ila islam wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah in kana neman azzalimi na ƙarshe ta tataccen azzalimi to ka zo ka samu wanda zai kirkiri ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah ya ce shi ɗan Allah ne ko kuma wannan littafin daga wurin Allah ne ko Allah ne ya bashi sako ko Allah ya aiko sa ko idan mutum ya yi abu kaza Allah zai bashi lada kaza ai dukkan su kirkirar kariya ne ka danganta da zuwa ga Allah wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wala taqulu zinatu alkadhiba kar ku rinka cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ne kawai saboda ranku yana so ko kuma ranku baya so da zaran kun ga abu kamar yadda zaka iya ganin yanayi da dabi'u da hali yanzu da muke ciki kai tsaye mutum zai iya ganin abu ya bugi kirji ya ce haramun ne alhali kuma ba haramun ba ne ko kuma kai tsaye ba shi da ilimi akan wannan abin sai ya ce haramun ne ko kuma ya ce halal ne a maimakon ya tuntubi malamai sai ya ce abu kaza halal ne ko kuma abu kaza haramun ne alhali bai samu nasi daga qur'ani ba bai samu daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba haka kawai ya ce abu kaza haram ne abu kaza halal ne halal sunansa halal ko da ya yi kyau haram sunansa haramun duk kyawunsa halal sunansa halal dun muninsa don haka ba zalunci ne kenan mutum ya kirkiri karya ya danganta ta zuwa ga Allah yana daga cikin kirkirar karya mutum ya danganta ta zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadhaba alayya muta'ammidan duk wanda ya mun karya da gangan bisa ga ganganci bisa ga ganganci sai ka kirkiri karya ka danganta ta zuwa ga annabi annabi ya ce to ka jira makwancinka a wuta mutum ya jira makwancinsa a ina a wuta daga cikin kirkirar karya a danganta ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ka karanta hadisi hadisin annabi ka ce annabi ya ce wajen fataha ka sa masa kasira wajen kasira ka sa masa damma inda ba haka annabin ya fara ba duk yana daga cikin abin da malamai suke faɗa cewa wannan kirkirar ƙarya ne ka danganta ta zuwa ga annabi don haka zalunci ne mutum ya yi ne haka kawai mutum ya ga abu ya zo ya karanta hadisi ya canza masa fassararsa ko ya canza masa wasarinsa annabi ya ce duk ya yi wannan to ya jira makwancinsa a ina a wuta annabi cewa ya man kada a alayya duk wanda ya mun karya bai ce ba wanda yake yi mun ba ko so da ya kai to kaga yanayi ne muke cikin yanzu yanayi ne na tashin hankali yadda za ka ga mutum ya kulla magani ya zo kan titi yana cewa annabi ya ce kuma ƙarya ne annabi bai ce ba in za ka yi kasuwancinka ka yi kasuwancinka in za ka yi kasuwancinka ka yi kasuwancinka amma ba ruwan annabi Mutum sai kirkiro mafi yawa daga cikin masu magani masu magani hadisan da suke kawowa mafi yawa wallahi ko ya zamanto hadisin karya ne shi ya fi yawa ko ya zamanto hadisin ba shi ma da asali ko kuma ya zamanto an karanta larabcin hadisin a kuskure ba a daidai ba nan akwai wani mai magani da yake sinar da magani in ya tashi mai yake cewa sai ce arrijulwan nisa'u ko A nisa'u nisa uku <laughs> kaga aran mama ya yi dariya mai ake nufi da arrituru? shi cewa zai yi arrajulu idan ka ce arrajulu a larabci ana nufin namiji guda daya arrijalu shine mazaje da yawa amma an ka ce arrijulu kana nufin kafa shi sai ce arrijulu a maimakon yin sai arrajulu sai ce arrijulu kafa wanda zaɓu da mata kuma sai ce annabi ya ce a larabcin ma kuskure ne ballantana ka zo ka ce annabi ya ce sai ce kafa da mata arbitru wan nisa'u kafa da mata so yayi da idan yana nufin ya ce namiji daya da kuma mata sai ce arrajulu ba idan kuma maza da yawa ne sai ce arrijalu maza da yawa wani sa'u da mata da yawa amma zabar jahilci sai ya ce wani alwijulu to wallahi mafi yawa zai ni ne ban taba jin mai maganin da yake tallan magani ya janyo in hadisin ya inganta in ma hadisin ya inganta in ma hadisin da gaskiya ne wallahi ban taba jin wanda ya karanta daidai ba Allah madaukakin sarki ya samu dace aw kazzaba bi ayatihi ko kuma ya karyata da ayoyin Allah innahu la yuflihu adh hakika a zalimai ba sa cin nasara idan aka ce mutum bai ci nasara ba ma'ana ya shiga ina kenan zai shiga wuta kenan wannan ya yi dare da hadisin na haka kuskure ne da yake bukatan dole mu tsaya mu gyara Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kuma idan muka ji masu irin wannan dole mu dinga faɗakar da su idan ba su gyara ba mun fita daga haƙƙinsu bayan haka Allah madaukakin sarki yake cewa ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول نعم ثم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون الله مدوكين سركي yake cewa wa yawma nahshuruhum jami'an tana ranar da za mu tashe su ga baki ɗaya ita ce yawmul qiyamati ranar ƙiyama za a tashi kowa a gaban Allah maɗaukakin sarki Allah zai tashi kowa sun mana ƙulu lillazina ashiraku sannan sai mu ce ga waɗanda suka yi shirka ga waɗanda suka haɗa Allah da wani wajen bauta ga waɗanda ba su yi bautar Allah a kan daidai ba aina shuraka hukumul ladina kuntum tas'umun ina waɗanda kuke raya cewa wai su ne su ne za su cece ku ina waɗanda kuke bauta wa sabanin Allah maɗaukakin sarki aina shuraka hukumun lalina kuntum tsumun ina waɗanda kuke rai cewa su ne kishiyoyi ga Allah maɗaukakin sarki ina waɗanda kuke bautawa sabanin Allah maɗaukakin sarki Ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul kasasin wa mai yunadihim tuna ranar da za a kirawo su fa ya sai Allah ya ce musu aina shuraka iyallabi na kuntum zumun, ina waɗanda kuke raya cewa su tsara ne gare ni su kini ne gare ni haka Allah zai musu terere ya tambaye su ya tsare su sai sun kawo waɗanda suke cewa wai su ne a matsayin allolinsu shi ya saka Allah baya son kishiya Allah ya fi so in za ka roƙe shi ka roƙe shi direct kai tsaye karka ce za ka tsaya kama kafa karka ɗan adam shi ta wayarsa ce ta sa dole sai ka kama kafa da wani idan shugaba yana da shugaba sai ya samu sa sai ya samu pa sai ya samu kaza sai ya samu kaza sai ya samu kaza duk waɗannan don ka kama kafa takaddunka saboda mai saboda shi wannan shugaban yana bukatar bacci yana bukatar kaza yana bukatar kaza yana bukatar kaza kuma mutanen sun yi masa yawa Allah kuma ba wanda zai yi masa yawa duk yawan ba ku isa ku yi masa yawa ba da haka ba ko ku nawa za ku roke sa yana jin ku don haka idan ka ce za ka kama kafa da wani allah madaukakin sarki sai ya ce aina shuraka hukumun ladina kuntum tasirun ina allolin da kuke rai cewon ina waɗanda kuke rai cewa su ma alloli ne banda ni wa alaikum salam bari mun gama sai kamar tambayar na نعم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم sannan sai ya zamanto ba su da wata hujja da za su iya faɗa kamar yadda abdullahi ibn abbas yake cewa ai ma'aziratuhum ba su da wani uzuri da za su faɗa idan aka ce ina allolin da kuke bauta wa sabanin allah ina wadanda kuke cewa su ma alloli ne sai su ce ba sai illa an ƙalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai su ce wallahi ya ubangijin mu mu ba mu haɗa kowa da kai wajen ta ba sai su rinka musu cewa su fa ba su haɗa Allah da kowa ba wallahi rabbina ya ubangijin mu ma kunna mushrikina ba mun haɗa kowa da kai wajen bauta ba ne kamar yanda abin nan za su fada kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake fada yau mai ba'athumullahu jami'an fayahlifuna lahum kama fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun mai yab'athuhumullahu a ranar da Allah madaukakin sarki zai tashe su jami'an gaba daya fayahlifuna lahu sai su rantse masa kama yahlifuna lakum kamar yadda suke rantse muku kasan ba wanda yafi rantsuwa irin munafiki da wanda ba shi da gaskiya wallahi ba a tambaye shi ba za ka jana rantsuwa munafiki kenan kana da gaskiya ba ka bukatar yawan rantsuwa sai an nema tukunan za ka rantse amma ka ga mutum yana yawan rantsuwa wallahi tallahi wallahi ne wallahi in aka yi za a a shedan da ya zo wajen annabi adam da me ya yaudare su wa mahuma da rantsuwa ya yaudare su inni lakuma laminan nasihin wallahi tallahi na rantse da Allah na rantse da kaza nasiha nake mu abin da ya rinka musu kenan wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin ya rinka rantse musu akan ƙarya amma wai shi me yake musu wai shi nasiha yake musu da wa'azi yake yi musu don haka munafiki wannan ita ce siffa ta munafiki don haka sai su rinka rantse wa Allah wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi tallahi mu ba shirka muka yi ba ba mu haɗa kowa da kai wajen bauta ba Allah maɗaukakin sarki sai ya ce انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah maɗaukakin sarki yace unzur duba ka ga kaifa kadabu ala anfusihim ya suke yaudarar kawunansu ya suke yi wa kansu ƙarya ya suke bayar bi'tidarihim bil batil yau suna wai neman su kubutar da kansu suna neman hanyar mafita wa dalla anhum ma kanu yaftarun abin da suke kirkira na gumaka yanzu ya riga ya tafi ai babbala kullu fi dalika al a ranar babu babu shi ya zama babu suna neman me suna neman ceto amma ma waɗanda suka ce za su cece su babu su shi yasa karka yadda wani ya ce wai zai cece ka ranar kiyama shi ma ya ji da kansa mun san dai annabi zai yi ceto wannan garanti muna da shi annabi zai yi ceto ba mu da shakka kamar yadda ba ni da shakkar zan mutu haka nan ba ni da shakkar annabi zai yi ceto wa da wa zai ceta ya faɗi siffofi bai faɗi sunaye ba daga cikin siffofi da ya faɗa mutumin da idan aka mutumin da idan ya mutumin da idan aka gama kiran sallah idan ladan yana kiran sallah zai rinka bin sa ashhadu an la ilaha illallah shi ma rinka fada har yazo hayya ala salah yace la hawla wala in an gama sai yace allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatu qa'ima ati muhammadan lil wasilata wal fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta iyanan ka rinka yin wannan annabi ya ce ceto na zai same ka a ranar kiyama amma in ban da wannan akwai wasu kuma da annabi ya faɗa cewan ceton mutum inda yana yin abu kaza da kaza ceton annabi zai samu mutum a ranar kiyama don haka ka je ka nemi menene da menene idan ka yi ceton annabi zai same sannan mumini za ta iya yi wa shi ma ya yi ceto mumini za ta iya yiwa ya ceto mumini zai iya ceto zai yi ceto shi ma amma muminin wa liman ko ladan ko mamu wallahu a'lam liman ba shi da garantin cewa shi da kansa zai mutu akan musulunci hakanan alaramma hakanan mai tafsiri ba shi da garantin cewa zai mutu yana kan mai yana musulunci sai dai ya yi ta'addu'an cewa Allah ya sa kuma shi ce ba a ce maka mumini sai ka mutu kana mai kana musulunci idan ka yi za ka iya shekara 80-100 kana musulunci sai ranar da ka zo mutuwa shi kenan sai mutum ya zirkice ya koma wani abu daban bi ku alaihi kitab shi kenan mutum sai ya koma mai sai ya koma arnanci ko ya koma shirka shikenan magana ta riga ta wuce don haka shi ya saka ake son mutum in yana ayyukan alkhairi ya rinka roƙon Allah Allah ya sa aikinsa na kashe zama mafi alkhairi ne ba a so mutum yana aikin alkhairi yana kafafa yana cewa ai in dai wa'azi ne sai mu ai in dai da'awa ce sai mu ai in kyauta ce sai mu ai in sadaka ce sai mu ai in zuwa masallaci ne ai sai mu ai mu sallah ba ta barin mu to kai addu'a Allah ya sa ka daure kai addu'an Allah ya sa ka daure wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kirkira sai ya riga ya bace zamu dakata a nan wajen abinda muka faɗa daidai Allah ya tattara mu cikin lada abinda nayi kuskure ina fatan Allah daukakin sarki ya yafe mu menene tambayar ka ina zuwa minti ya riga ka yi haƙuri